masauraro sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Lura da rawar da kafofin yada labarai ke takawa wajen faɗakar da al'umma domin sanin halin da yankunansu da kuma duniya ke ciki yasa aka kafa tashoshin yada labarai na jaridu da rediyo da talabijin a sassa daban-daban na duniya inda ake amfani da harsuna daban-daban domin isar da saƙonni. sai dai a wannan sashe na afirka ta yamma ana iya cewar an bar wasu al'umma a baya wajen samar musu da wata kafa da za su dinga samun labarai da kuma bayanan abin da ke faruwa a koda yaushe ta hanyar jarida wato mutanen da suke amfani da hanyar ajami wannan yasa tsohon shugaban jami'ar da ake koyarwa a gida a najeriya farfesa abdalla uba adamu na jami'ar bayero da ke kano ya kaddamar da wata jarida da za ta taimaka wa irin waɗannan mutane da aka yi wa suna tabarau a cikin wannan shirin mun tattauna da shi akan makasudin wannan aiki da kuma halin da ake ciki farfesa abdalla uba adamu me ya janyo hankalinka wajen kaddamar da wannan aiki wato abin da ya sa muka muka farfado ba zan ce sabo muka farfado da jaridar ajinu shi da ganin cewa yanzu allah ya kai mu matsayin da yake wayewa ta kai inda za ta kai mutanen da muke ganin kamar da ba su da wayewa to yanzu fa allah ya ba su wayewa mutane kamar wanda suke momi wanda suke almajirai da gardawa yanzu kowa yana da waya a hannunsa kowa yana da yana yin facebook yana kaza yana kaza yana kaza to sai muka cewa duk abin da ake yi ana musu da latinanci ne da rubutun boko me yasa ba za mu farfado da su abin da za su karanta ba da ajami shi ne muka fito da ajami to mu namu ajamin ya bambanta na jaridar eh, alfijir dan ba mu muka fara ba alfijir su suka fara a 1980 to amma su harafin da suke amfani da shi na larabawa ne na gabas ta tsakiya wanda kana gani kaga rubutun larabci ne ko rubutun bugun dutse mu kuma harafin da muke da shi na warsu ne na gardawa wanda muka samo shi a jami'ar reading da take ingila to da shi ake amfani saboda duk wanda ya ga wannan duk garin da ya ga wannan ya san shi ake yi wa a takaice dai wannan aiki na ilmantar da jama'a ne yanzu kamar misali mun yi eh, karin magana guda 500 da wannan mun yi rabbana 40 da wannan duk kyauta muke bayarwa duk kyauta muke rarraba ya ga wanda dai yake kusa da mu muka ba shi kenan shi ma idan da hali wani mai kuɗi ko kuma mai dama mun ba shi izinin ya ɗauki abin da duk muka rubuta da wannan wani sadamin ya sake buga shi a wanzar da shi mutane su samu wannan shine makasudan abin ilmantar da mutanen mu ta hanyar da za su fahimta ba wai hanyar boko ba ta hanyar da za su fahimta saboda idan muka ce wai dole almajirai da gardawa da alarmomi sai sun zauna sun yi karatun boko kafin su fahimci abinda da duniya take ciki ba fahimta za mu ce mutumin da ya haddace qur'ani Allah ya bashi qur'ani a kansa kuma ka zo ka ce wai bai da basira kawai saboda bai yi maka boko ba to sai muka ce bara mu bi da su ta hanyar da suke hawa hanyar hawa hanyar sauka saboda haka mu yi amfani da harafin da suka fi sani mu ilmantar da su ka fito musu da tawada kaga an yi an yi da musu hannun nan kaga an yi shin mai ruwa an yi shinke kashashe kaga kaga kaga an baki wofi kaga galli kafa yadda su suka santa a surance yadda suka santa to sai ga sun karba abu wannan shine manufan mu to ya karbuwar wannan jarida ta tabarau ya zuwa wannan lokaci alhamdulillah yanzu ba sayarwa muke ba rarrabawa muke mun yi ta hudu da ni da ado ahmad gidan dabino muke yin wannan so mun yi mun yi ta daya da biyu ta uku da guda hudu idan mun yi sai mu rarraba dan dai a samu mutane su san da ita idan allah ya sa wani ya ga zai iya tallafa mana ya kawo agaji to sai mu yi ta yadda za a dinga sayar da ita amma dai yanzu dai mun sa mata kuɗi amma ba gaskiyar bayar da ita ake a yanzu sai ni yanzu misali sai da aka buga sai na sai ta dubu goma ta kuɗi na na sai ta naira dubu goma aka ban guda ɗari sai na ɗauka duk na rarrabar da ita duk inda na san ana karatun qur'ani da almajirai na zuwa sai na jin kai musu duk wani masallacin na san na zuwa sai na kai musu na shiga shi nan a rarraba mutane to sai mun samu kamar shekara wata shida zuwa shekara guda watakila ta samu ta shiga cikin jama'a ta tsufa a cikin jama'a to sannan kuma za a fara cewa to ga abin da za a yi a sayar da ita mun kuma tambayi farfesa abdallah uba adamu ko yaushe ake shirin kaddamar da wannan aiki domin janyo hankalin jama'a kai sai ka da baki ya ce eh idan ka ce kaddamar da abu wato abu ne wanda yake wani biki da za a yi sai an wa ne sai an wa ne kuma su zo su taimaka shan kanshi ba kuma ba za su yi maka ba zo su bata maka lokaci saboda haka sai muka kaddamar da shi akan wato dandalin duniya sai muka yi ta facebook saboda haka yanzu duk guda hudun suna facebook kuma yanzu facebook ta riga ta karfin kowa ba wanda zai zo ya ce ga shi da facebook saboda haka sai muka kai ta facebook muka yi mata aji a facebook sai muka ajiye ta a nan gurin to bayan kafar facebook ta ina kuma ake samunta kuma duk inda muka samu dama muna muna rarraba ta pdf wato a dunkulanta sai muke rarrabawa to yanzu so muke ka yanzu yaron da yake almajin ya gama karatunsa ya tafi ya je ya yi aikin da zai sai ya shiga facebook na suna shiga facebook ba ba sa shiga ba idan ya je gurin zai ganta pdf sai ya sako da ita a wayarsa ya karanta ta ba wani bukatar sai ya je ya sayi ta ma physical ba wani bukatar sai ya je wani guri ana masa ana korarsa ana zakin sa sai ya sako da ita kyauta kuma shi bai cika amma wannan abin ya min daɗi bara yanzu ni ma in aika wa babana bara in aika wa dan uwana bara in aika wa mamana bara in aika wa abokaina to kaga haka ilimin zai yaɗu to kowane sako kake da shi ga jama'a dangane da wannan aiki mu daina rena almajirai ni din nan ina alfaharin da cewa ni ma almajiri ne saboda duk koyo muke yi mu daina rena su mu samu hanyar da za mu tallafa su san abin da duniya take ciki saboda wato katangar da aka gina tsakanin almajirai da jama'ar gari ita ce ake ganin kamar cewa ba sa mai da hankali akan abin da duniya take ciki su ma fa mutane ne kuma wallahi wallahi wallahi duk almajirin da ka gani ya fi dan boko basira saboda ka haddace qur'ani ka rike qur'ani ka haddace qur'ani ba karamin aiki bane ba karamin baiwa bane to saboda haka dole mu samu hanyar da zamu ilmantar da su akan abin da duniya take ciki saboda haka mu da muka yi boko ba mu yi karatun qur'anin da zurfin da su suke da shi ba yanzu Allah ya ba mu damar da za mu ɗauko wata hanya da za mu ilmantar da su sai su zo su wuce mu ba wai su zama daidai da mu ba su wuce mu fatan mu ke ta bakin farfesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano kenan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International Malam Bashir Yahuza Malumfashi edita ne a jaridar Aminiya kuma marubuci a Najeriya ga tsokacin da ya yi a kan wannan aiki. Hakika wannan wani yunkuri ne wanda mai matukar mahimmanci da tasiri a ah, ga al'umma musamman al'ummar mu ta arewa a idan ba za mu mance ba insha Allahu sama da shekara 200 da ta gabata lokacin daular usmaniya wato bayan mujaddajin shehu usman dan fodiyo tun ma kafin sannan akwai hanyar karatu da rubutu a arewa ko kuma an ce a daular bilad sudan inda ake amfani da haruffan ajami ma'ana haruffan larabci amma ana isar da sakonni ta hanyar rubuce-rubuce da yada ilimi da kasidu da sauransu ta hanyar amfani da haruffan larabci amma kuma ana magana da hausa ko kuma ana rubutu da hausa wannan hanya ta taimaka sosai a wancan lokaci wajen yada ilimi da faɗakarwa to ko mai edita zai ce dangane da tasirin wannan aiki wannan yankuri da ainihin kamfanin wallafa jaridar tabarau ta yi yunkuri ne mai kyau wanda kamar farfadowa ne da ainihin wannan yunkuri da tunani idan ba za mu ce ba bayan zuwan turawa sun yi kokarin assasa ainihin tsarin ilimin su da haruffan su akan wanda shi ya zama umbala fa'isin danne ainihin yunkurin ilimi a bangaren arewa insha Allah to wannan yunkuri da aka yi na wannan jarida wata hanya ce da za ta kara dawo da martabar a ilimi da bunƙasa sa arewa musamman za ga cewa makarantunmu na tsangaya malamanmu waɗanda suke zaurika da lunguna za su yi amfani da wannan jarida wajen koyo da koyarwa da sanin yadda zamani yake da kuma musharaka ta ilimi insha Allahu. Ta yaya wannan aiki zai taimaka wa jama'a? hakika kusan kwalliya ma ta fara biyan kudin sabulu domin kuwa da inda kadiba yanzu inda ake kai wannan jarida a mutane musamman malamai na zaure da ainihin mata a gidajensu da kuma matasa musamman waɗanda suka sifatu da ilimin alkur'ani suna amfani da wannan jarida kuma suna farin ciki da ita mutane da yawa waɗanda suka mance ma da yanayin ita wannan harka ta ajami sun fara dawowa suna sha'awa to kaga kenan wani wata yakuwa ce ko kuma wani yunkuri ne na ganin cewa lallai an samu ci gaba a bangaren arewa domin duka al'ummar da ba ta karatu da rubutu a cikin harshen ta ko kuma a cikin yanayinta akalla babu batun ci gaba ga wannan mun ga yanda ainihin duniya kamar al'ummar china da sauransu suke amfani da haruffansu da kirkirar haruffansu da yarensu wajen isar da sako wanda wannan babban al'amari wanda ba su ci gaba eh, ta kimiyya da fasaha da sauransu to kenan idan wannan eh, yunkuri ya dore insha Allahu al'ummar Hausa za ta dawo yadda take da kuma za ta ƙara bunƙasa tafi da zamani kamar yadda ake bukata insha Allahu lallai kam an fara saƙa da farin zare a wurin ita wannan jarida in Allah da ina ɗaya daga cikin waɗanda ke ba da gudunmawa a wannan jarida ina da shafi na musamman mai suna matan kaɗin rayuwa inda nake bayani ko kuma nake zakulo falsafa ta koya darussa da fasaha ga musamman matasanmu masu tasowa insha Allah. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin farfesa abdallah uba adamu na jami'ar bayero da ke kano da bashir yahuza malumfashi na jaridar aminiya da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyan Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.